الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيره وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميت ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميت وأكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن ممن يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله يخاف أهله قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائي وكانت الإنس تستعيد الجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن وقالت وقالت الإنس تستعيد بنا وكذلك الرقى والأزاعم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون, يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم ممن بمن يعظمونه فتعطيهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin nawa ga wata yau ba ku iya magana ɗaya ba sha hudu sha hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1430 wanda kuma yazo daidai da nawa shida ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fit tawassul wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 728 kuma wannan shine darasin mu na 80 daidai wanda wala Allah wala Allah ya zan shine darasin mu na karshe malam yace wa idza kana al-abidu mimman la yastahibu ya yastahillu ibadatan shayatin aw hamuhu annahu innama yad'u al-anbiya wa salihin والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه ظنه به ما yana magana kan waɗanda shaidanu ke wasa da hankali suna nuna musu abubuwa na surkulle iri-iri na saddabaru daban-daban domin su bautar da su ga shaidanun domin su bautar da su ga kawo kansu malam ya ce idan mai bauta ga Allah wanda shaidanu suke kokarin yi masa wata da hankali mimman la yastahillu ibadatu shayatin wanda shi a gurinsa ya yarda cewa bai halatta a bauta wa shaidanu ba gashi nan mai bauta ne ga Allah amma jahili ne shaidanu suna masa wata da hankali aljanu na masa wasa da hankali idan suka kula shi a karan kansa ya yarda cewa bautar aljanu ba halal bane auhamuhu sai su nuna masa su juyar masa da al'amarin su nuna masa annahu inna ma yad'u al-anbiya wa salihin su nuna masa cewa annabawa yake kira salihai yake kira mala'iku yake kira ba wai aljanu ba su nuna masa abubuwan da yake yi da neman agaji da yake yi da mala'iku yake neman agaji ko salihai ko annabawa wa ghayrahum mimman yuhsinu al-abid bihi da ire-iren waɗannan mutane waɗanda shi mai bautawa mai bautawa mai bautar Allah din yake kyautata zato gare shi wa amma in kana mimman la yuharrimu ibadat jin arrahu wa annahu jin amma in yazan shi wannan mutum wanda aljanu za su ɗauke shi su yawo da shi a sararin samaniya ko su kai shi inda baya tsammanin zai iya zuwa ko su ainihin kawo masa abin da yake nema suka kula cewa shi a karan kansa ya yarda za a iya bautar aljanu to sai su nuna masa sufa aljanu ne wa qad yatlubu shaytanu al-mutamassilu lahu fi surati al-insani an yasjuda lahu ta yiwu shi shaydan din wanda zai fito masa a surar dan adam a kamanni na dan adam ta yiwu ma ya fito ya nemi wannan mutum ya yi masa sujjada aw an yaf'ala bihi al-fahisha ko ya bashi dama ya yi luwadi da shi aw an ya'kula al-maitata wa yashrab al-khamra ko kuma yace da shi ya ci mushi ko ya sha giya aw an yuqarriba lahum al ko ya wato kusance su ta hanyar gabatar musu da mushi yace wa aktharuhum la ya'rifuna zalika da dama daga cikin irin waɗannan mutanen ba sa fahimtar haka ba sa fahimtar cewa shaidanu suke bautawa بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب da yawa daga cikin waɗannan waɗanda aljanu ke wasa da hankalinsu suna musu sardabaru iri-iri sai su rika tsammanin ba aljanu suke magana da su ba sai su rika tsammanin cewa mala'iku ne ke magana da su ko kuma wasu mazaje ne daga aljanu waɗanda suke kiransu mazajen koyi waya nuna anna rijalal ghaibi awliya'u lillah ghaibuna an afsarin nas su rika tsammanin wai su rijalul ghaibi mutanen koye din nan ko mazajen koye wasu waliyai ne waɗanda suke buya ga barin ganin mutane wato mutane ba ta ganin su don haka waɗannan da suke magana da su waliyai ne daga cikin aljanu waɗanda ba a ganin su don haka su suka zo su taimaka masa saboda tsoron Allah ta ba su san cewa aljani bane yake kokarin dilmiyar da shi ya halaka shi wa ulaika wa ulaika jinnun tamassalat bi suwarin insi alhalin waɗannan kuma aljanu ne waɗanda suke fitowa a kamanni na ɗan adam aw ru'yat fi ghairi suwarin insi ko kuma a gansu ma ba a kamanni na ɗan adam ba ko ka gansu a kama wata dabba su rika yi maka magana sai ka tsammanin wata karama ce ko wata ɗaukaka ce Allah ya maka قال تعالى الله سوى أنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن wa annahu yadda يدعى الأمر yake. wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu sai suka ƙara ma waɗannan aljanu girman kai da nuna isa suka ƙara musu zaƙewa a cikin lalacin da suke kanan insu idza nazala ahaduhum biwadin yakhafu ahlahu qala a'udhu bi'azim hadha alwadi min sufaha'i can tun a lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo ya gyara aƙidun mutane idan mutum yana tafiya a dokar daji ya zo zai shiga zai zauna a wani rafi ko zai wuce ta wani rafi rafin da yake tsoron cewa akwai kwankwamai a ciki sai ya rika cewa ina neman tsari da shugaban wannan rafi ya kare ni daga sharrin wawayensu wato ya nemi tsare da shugaban aljanun da yake wurin ya ba shi kariya daga wawayen aljanun da suke wannan guri wa kanat al-insu tasta'izu bil jinni sai ya zan mutane na neman wato na neman tsari ta hannun aljanu fasara zalika sababan li ughyanil jinni sai wannan ya jawo aljanu din suka ringa nuna ita da nuna dakewa da nuna girman kai wa qalat har ma suka rika cewa al-insu tasta'izu bina ga mutane ma na neman tsari ta hannunmu wato suna neman mu ba su kariya mu ba su katanga wannan sai yasa suka rika jiji da kai suka ci gaba da sanna malam yace wa kadhalika ruqa wal azaib haka nan tofa tofe haka nan wasu addu'o'i waɗanda ba a san ma meye ake faɗa ba a rika wani gwaranci da kai ba ka san larabci ba ne hausa ce turanci ne fulatanci ne ba za ka iya ganewa ba wa hiya tatazamma hiya tatazammanu asma'a rijalin min al-jinni addu'o'i ne ko wasu kalmomi ne da ake furtawa waɗanda a ƙarƙashinsu akwai sunaye na wasu mazajen aljanu yau da auna wa yusuf bihi da za a riƙa kiransu ana neman agaji da su wa yusamu alaihim bi man yu'azzimunahu ana musu rantsuwa da wani babban su wanda suke girmama shi ana rantse musu da babban su da suke girmama shi domin su biya bukata fatuqihim ash-shayatin bi sababi dhalika fatuqihum ash-shayatin bi sababi dalika fi ba'd al-umur a dalilin haka sai shaitanu su rika yi musu da'a fi ba'd al-umuri akan wasu al'amura wa hadha jinsu sihri wa hadha min jinsi sihri wa shirki mala yace to wannan wani nau'i ne na shirka wani nau'i ne na sihiri قال تعالى الله يكي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان sai suka bi abinda da ke karantar da shi a zamanin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman amma annabi Sulaiman bai kafirta ba ta hanyar sihiri walakin da shayatin kafaru kafirai sune ah, shaydanu sune suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna karantar da mutane tsafi wa ma unzila ala al-malakaini da abinda aka saukar wa mala'ikun nan biyu bi babila a garin babila ko a ƙasar babila haruta wa maruta waɗanda su ne mala'ika harutu da mala'ika marutu wa ma yu'allimani min ahadin ba sa ko waɗannan mala'iku biyu ba sa koyar da wani abin da suka sani na tsafi hatta ya kuna har sai sun ja kunnensa sun masa gargaɗi sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun mu jarraba ce da Allah ya ajiye mu a nan fala takfur kakka yadda ka kafirta fa minhu minhuma sai su rika koya ta hanyar waɗannan mala'iku ma da bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda suke raba tsakanin mata da miji wa ma ba bidarrin bihi min ahadin Allah ya ce ba su isa su waɗannan shaytanu su cutar da wannan tsafi ba ma'ana matsafa ba su da iko na karan kansu da za su iya cutar da wani da tsafin su illa bi iznillahi sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin cutar da su yake yi ba zai amfane su ba wala kad alimu da man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san cewa duk wanda ya zabi ya koyi tsafi ya koyar da shi ko ya aiki da shi ba ya da wani rabo a lahira wala bi sama tarau bihi anfusahum sir da abin da suka sayi suka fanshi kawo kansu da shi ma'ana suka ba da kawo kansu suka tarayar da rayuwarsu gaba daya dan su samu wannan abin sir da shi wannan abin lau kanu ya alamuna da sun san mummunan sakamakon da yake jiran malam yace wa kathirun min ha'ula'i وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها ويكون مع ذلك زنديقا يجعل الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله ويستحل المهارم التي حرمها الله ورسوله وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم وإنما ظهرت هذه الأهوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأهوال الشيطانية وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأهوال الشيطانية والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدي ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطاء وغيرهم تكون الأهوال الشيطانية فيهم أكثر ويسعد أحدهم في الأهواء ويحدثهم بأمور غائبة ويبقى الدب التي يغن يغنى لهم يغني لهم به يمشي في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب به ويطوف الإناء الذي الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من من يحمله ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ويأتيهم بألوان مختلفة وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة من, من تلك المدينة القريبة منه أو من غيره تسرقه وتأتي به وهذه الأمور وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم وعند التتار من هذا أنواع كثيرة malam ya ci gaba da gaya maka irin yadda aljanu suke wasa da hankulan waɗanda suka yarda da su suke bauta musu ya ce wa kathirun min haula'i yasiru fil hawa'i da yawa daga cikin irin waɗannan waɗanda suka mayar da al'amarin su ga aljanu suka mika da'a su ga aljanu Za ka ga wani yana tashi cikin iska sai ka ce tsuntsu wata kowane shayatinu kad hamalatu zan shaidanu ne kuma suka ɗauke shi kai ba za ka ga shaidanun ba ba za ka ga aljanun ba amma shi za ka gan shi cikin iska yana yawo duk wannan kada ya ruɗe ka kada ka zanci wannan karama ce ko shi waliyi ne a'a shaidani ne yake dauke da shaidani. kad hamalathu wa tadhhabu bihi ila makkah wa ghayriha zaka ga shaytan din ya dauke shi wala Allah ma ya kai shi maka ko ya kai shi wani gari wa yakunu ma zalika zindiqan tare da haka kuma shi wannan da aka dauka dan zindiki ne arne ne fitacce wato tatacce ciki da waje yajhadu salata bai yadda ma da wajibcin sallah ba wa ghayraha da sauran rukunan musulunci mimma farada Allah wa rasuluhu daga abin da Allah ya farlanta da manzansa wa yastahillu al-maharim allati harramaha Allah wa yana halalta dukkan abin da Allah ya haramta da manzansa wa inna ma yaktarinu su waɗannan shaidanu suna ƙulla abota ne da shi har su rika yi masa irin wannan hidima lima fihi min al-kufri wal fusuq wal isyan saboda abin da yake da dauke da shi ko ke tattare da shi na kafirci da fasikanci da saban Allah saboda kafircinsa da fasikanci sa da saban Allah mala'ikun suke kulla wato aljanun suke kulla kawance ko abota da shi su rika yi mata hidima har ma suna daukar shi cikin iska suna yawo da shi su kai shi nan gari su kai can garin hatta idan amana billahi wa rasulihi wa taba wa tazaba ta'ata billahi wa rasulihi har sai idan wata rana Allah ya taimake shi ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ya rungumi Allah da manzansa ya tuba ya rungumi biyayya ga Allah da manzansa fara tsakku tilka shayatin nan da nan sai su rarba gari sai su bata da waɗannan shaidanu da zarar ya yi imani ya koma ga Allah ya rike da'ar Allah to waɗannan shaidanu za su gudu su bashi kafircinsa da da fasikancinsa sa da kangarewarsa shi yake sawa waɗannan shaidanun na makalewa tare da shi suna masa hidima ba dare ba rana abinda duk zai nema nan da nan za su kawo mashi duk wani wanda aljanu za su rika yi masa waɗannan hidindimu babu shakka ba za su yi masa shi kyauta ba sai idan ya biya farashi mai tsada farashin da zai biya kuma shine imaninsa sai idan ya tare yadda imaninsa ya haƙura ya zauna a matsayin kafiri baya sallah baya da'a ga Allah da manzansa to a lokacin kuma zai samu cikakkiyar hidima cikakken wala'i daga waɗannan aljanu malam ce hatta idza amana billahi har sai ranar da ya imani da Allah wa rasulihi ya imani da manzon Allah wa taba ya tuba ya koma ga Allah wal zama ta'at Allah ya rungumi da'ar Allah wa rasulihi da da'ar manzansa fara kafu tilka shayatin sai waɗannan shaydanu su gudu su bashi وذهبت تلك الأحوال الشيطانية waɗannan halallaki da ake gani tattare da shi na shaidana sai ka ga an neme su an rasa tashin da yake sama sai a ga shehi ya da tashi saboda ya tuba ya zama ahlus sunna za ka dan an ga ba ma tashi ka a da cewa da kasa ci masu tayarwa ne ba ma tare da su min al-ikhbarat wa at-ta'thirat labarurrukan da da ake ji yana bayarwa ka zo ya ce ka ci dan wake haka kawai ba tare da shi kuke ba ba da shi yana ba shi kuke abinci ba amma sun gaya mata cewa dan wake kashi da ka zo ya gaya maka kai kuma sai ka fada nan ka fada kai masa sujjada malam yace wa ana a'rifu min haula'i adadan kafiran sham wa misr wal hijaz wal yaman na san masu irin wannan da dama na san wasu a sham wato garin su inda yake yace na san wasu a nan na san wasu a masar na san wasu a hijaz yankin maka da madina kenan wal yaman na san wasu a yaman na san su da dama waɗanda shaidanu ke musu hijima su kuma suna bauta wa shaidanu wa amma jaziratu wal iraq wa amma jazira wal iraq wa khurasan wal rum fa fiha min hadha al-jinsi aktharu mimma bi sham wa ghayriha al-jazira anan ba yana nufin tsibirin larabawa ba al-jazira yanki ne a cikin kasar Irak. wanda ake kira shi ma aljazira ya ce to a wannan yankin a cikin iraki da ita kanta iraki din galibi wani lokaci in suka ce iraq suna nufin basra da kufa wa kuratan da yankin kuratana can irin wajen yankin iran da afghanistan da abin da ya kama da wannan gurare a da yankin rumawa can wajen kasashen turai fafiha min hazal jinsi akthar to irin waɗanda aljanu ke amfani da su su kuma suna bautar aljanu a nan sun fi yawa min ma fiye da yadda suke a sham wa da sauran garuruwa wa biladul kuffar min al-mushrikeena wa ahli kitabi a'zamu inda zaka same su sun fi yawa kuma ba kamar kasashen kafirai da mushrikai da waɗanda suke ahlul kitabi a nan zaka samu 'yan saddabar irin waɗannan da 'yan surkulle sun fi yawa saboda kafircin a can ya fi yawa duk inda kafirci ya fi yawa to irin wannan surkullen ya fi yawa shi yasa za ka samu a indiya babu inda ya kai indiya saboda irin addinai daban-daban da ake da su a indiya ga yawan bala'i amma kuma ga yawan kafirci indiya yawan ya kai wajen biliyan ɗaya da wani abu wato miliyan sau dubu don ko musulmin ƙasar indiya waɗanda su ne minority su ne 'yan kaɗan sun kai miliyan ɗari biyu wato sun fi yawan 'yan najeriya kakaf amma minority su ne yan tsirari to an ce miliyan dubu aka samu ɗari biyu kawai su ne musulmi kaga waɗancan sun ninka su takwas da wani hudu da wani abu saura kaga dole ne su zama yan su ne minority za ka musulmin indiya su ne minority da ya fi da minority kuma yawa a duniya minority amma kuma ya fi kowane minority yawa a duniya za ka samu a nan irin wannan surkullen da tsafe-tsafen dan fa'idan sun fi yawa malam ya ce wa inda ma zaharat hadhihi al-aqwal ash-shaytaniyah allati asbabuha al-kufr wal-fusuq wal-isyan zuhuri ظهور أسبابها irin waɗannan halulluka na shaidanci suna bayyana ne su fito su yawaita su yaɗu waɗanda abin da ke haifar da su malam yace kafirci da fasikanci da kangarewa Allah yace suna yaduwa su fito su bayyana gwargwadon yadda dalilan yaduwar su za su bayyana gwargwadon yadda kafirci da sabon Allah da kangarewa Allah zai yawaita a guri daidai gwargwadon kuma yadda waɗannan abubuwa za su yawaita a gurin malam yace fa haitu qawyal imanu inda duk kaga imani yayi karfi wa tauhidu tauhidi yayi karfi wa nurul furqan hasken raga gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya ya zama yayi ƙarfi wal iman da hasken imani yayi ƙarfi wa zaharat asarun nubuwa alamomin annabci ko irin abubuwan da annabawa suka zo da shi ya fito fili a gurin war risala da abinda manzanni suka zo da shi ana aiki da shi a gurin ضعفت هذه الاحوال الشيطانيه sai ka samu waɗannan halin da ke da shaidanci sun yi karanci sun yi rauni inda duk imani yake da tsoron Allah da da'a ga Allah da manzansa da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da sunnarsa to ka samu irin waɗannan shedanci din ba za su yawaita ba sai ka same su sun yi rauni wa haythu zahara al-kufru wal fusuqu wal isyanu qawiyat hadhihi al-ahwal ash-shaytaniyya duk inda kuma kafirci da fasikanci da kangarewa Allah suka bayyana suka yi ƙarfi to waɗannan halilluka na shedanci su ma sai su karfafa saboda abin da ke haifar da su ya yi ƙarfi to su ma sai su haiku su yawaita su yi ta yaƙo wa shakhsul wahid alladhi yajtami'u fihi hadha wa hadha alladhi takunu fihi maddatun tamudduhu lil iman wa maddatun tamudduhu lin nifaq yakunu fihi min hadha hali wa hali mutumin da zai haɗa. imani da tsoron Allah ta wani bangare ta wani bangaren kuma saban Allah da sassauci da sakaci da addini to sai zan yana da sinadari guda biyu sinadari daga Allah shine imani da tsoron Allah da kuma wani sinadari daga shedanu da wani lokaci sai ka ga alamun tsoron Allah jikinsa wani lokaci sai ga alaman shaidan a jikinsa idan tsoron Allah yana nan to shaidanan ba zai yiwu ya samu idan ya saki Allah ya saki manzansa kuma a lokacin da zai saki Allah da manzansa sai shaidanin su dawo to za ka samu mutum akwai wani kurfushin imani tare da shi da haka sai ka samu a wasu lokuta baya tare da wannan shaidanin sanda imanin yake tare da shi a yayin da babu imanin tare da shi kuma sai shaidanin su zo gwargwadon karfin kafircin da yake tare da mutum gwargwadon yadda zai samu sinadarin da zai taimaka masa kan wannan shaidanin shi yasa zaka samu dan bid'a suna da wannan kaso na shedanar amma duk abin da za su samu na shedana bai kai na kafiri zalla ba kafiri zalla ya fi su shedana ɗari bisa ɗari don saboda sinadarin da yake da shi na shedanar ya fi su ƙarfi shi ya sa wani dan bid'a yake cewa yake gayawa ibnu taimiyya yake cewa ya taɓa zuwa gurin wani sarki na tatar sarkin tatar din arne ne kafiri ne zariya yace ya je gurin sa sai yake ba shi labari shi sarakin sai yake cewa ga gunkin nan nawa kullun sai ya ci abinci an ka masa abinci ya ci ya koshi har ma mu zo mu samu sauran abincin sai mutumin ne ce anya sai ce to zan jarraba ka idan har bai ci abincin ba dan shi mutumin nan ya ga abin anya dutse haka gingirin jim a ce wai an kawo mishi abinci ya ce ya koshi ya rage sai ya nuna shi dai bai yarda ba saboda shi mumini ne duk da yake dan bid'a ne amma dai akwai imani da cewa gumaka ƙarya ne saboda haka sai ya ce ka shi bai yarda ba sai wannan basara ke ce to shikenan zan jarraba ka in kuwa har ya ci abincin nan to a bakin ranka kai ka gama yau ka tashi daga aiki zan sa a kashe ka sai ce na yarda sai aka zo aka aje shi gaban wannan gunki ya zauna tun safa har dare har gari ya waye babu wani abu da ya faru ba abinci gunki bai ci komai ba banda tana har ya rage suka zo suka ga babu komai suka yi ta mamaki suka ce to ganin ka ya hana ya ci ganin ka ya hana amma mu kullum muna zuwa mu samu sauran abinci a nan ba su suke ka abincin ba amma za su samu sauran sai suka ce ganin ka ne ya hana ya ci abincin amma mu kullum sai mun samu ba ƙarya muke gaya maka ba lokacin da yake bawa ibnu taymiya wannan labari sai ibnu taymiya ya ce ka san dalili yace saboda kai akwai wani burbushin imani da hasken musulunci tare da kai shi yasa sai wannan hasken musuluncin ya karya sinadarin waɗannan shaidanin ba za su iya zuwa ba ba za su iya bayyana ba matukar kana gurin yace to misalin misalin mu da ku kamar misalin ka ne da waɗancan musulmi masu sun masu aqida masu bin sunna tarare ne kar waɗancan kuma masu bin shirka wato arna ciki da waje su kuma baƙaƙe ne irin ko kuma baƙi baki to haka al'amarin yake idan akwai sunna da tauhidi da imani da ƙur'ani to wannan abin ba zai tasiri ba dan shaidanin ba za su zo ba shi ne malam yace mutum guda za ka iya samun shi ta wani bangare yana dauke da hasken musulunci sai wannan ya zama wani sinadari ne da zai kashe wancan yayin da yake akwai shi sannan yana dauke kuma da wani abu na kangarewa da saban Allah da bid'a to sai kuma wannan ya rika taimakawa shaytanin duk sanda ya bujuro wa bid'ar sa sai su bujuro masa duk sanda ya bar bid'ar sai su kyale shi wal mushrikuna alladhina lam yadkhulu fil islam mushrikai arna majusu waɗanda ma ba su shiga musuluncin ba kwata-kwata mislul bakshiya kamar matsafan da suke cikin wato tatar waɗanda ana kiran su bakshiya matsafa ne waɗanda suke cikin ƙabilar tatar ƙabilar magub watsuni tsuwainiya ba tsuniya ba ne watsuwainiya walbudiyi ba abin nan badiyi ne badiyi ne ba ba ba ba ba ba ce akan batin bazihin ala ne rabi dukkan su waɗannan wasu matsafa ne da suke cikin ƙabilu irin na taki da na magun da na indiyawa waɗanda suka shahara da tsafe-tsafe albadi asalin albadi larabawa suna cewa wani rafi ne wanda ko da yaushe baya rabuwa da aljanu don haka dukkan wani wanda yake da saddabaru da tsafe-tsafe irin na aljanu sai a can a can ya karato wato wannan kasuwar yake ci yake zuwa yana bada halarsa ta shedanci da sihiri mana yake to duk waɗanda suke arna matsafan da suke na bakshiya ko tsoyaniya ko badi waɗanda duk matsafa ne da suke cikin kabilar turkawa da magul da magul su ne tatar da kuma indiyawa wa na'u zalika min ulama'il mushrikin da ire-iren su na malaman mushrikai wa suyukhihim da shehunan mushrikai alladheena yakununa lil kuffari min at-turki waɗanda suke zama daga cikin kafirai turkawa wal da indiyawa wal khita khita ne ba ko ba bi kasr al kha'ini bilad al jinsi ne na turkawa waɗanda suke a wani gari yanzu da ake kira turkistan kada ana kasar ita ce biladul khifa ake kiranta a wancan lokaci ana kiranta biladul khifa suna iyakantaka <coughs> suna iyaka da kasar China saboda kabilar turkawa ne jinsi ne na turkawa shi yasa ma yanzu ake kiran kasar turkustan wato kasar turki kasar turki to waɗannan a lokacin suna kafircin su zire yanzu san ƙasa ce ta musulmi lokacin suna kafircin su suna tsafe tsafen su takunu al-ahwalu shaytaniyya fihim akthar to irin waɗannan halallaki na shaytanu sun fi yawa a cikin su yanzu har yanzu da yake ita India har yanzu tana kan irin wannan musulmin da suke ciki sune mafi karanci a cikin addinan da ake yi a ƙasar har yanzu su wannan tsafe tsafen sun shahara da shi mala yake wa yas'adu ahaduhum fil hawa'i dayan su zaka ga yayi tama a cikin iska wa yuhaddithu bi umurin ghaiba ya rika ba su labaran rukan da baya nan aka yi ko labaran rukan da basu sani ba wa yabqa ad-duffu alladhi yughanni lahum bihi yamshi fil hawa'i kaga dindifar da yake kadawa ita kadai na tashi na yawa na kadawa a cikin a cikin iska baka ga wanda yake rike da ita ba baka ga kuma mai buga dindifar ba amma ga dindifar tana tashi kiɗa na tashi kuma ga ta a cikin sararin iska sararin samaniya wa yadribu ra'sa ahadin idan kharaja an tariqihim idan wani ya so fita ma dindifar na iya sauka ta da kansa ko ya ji kawai an daki kiyarta amma ya rasa waye da shi wala yarawna ahadan yadribuhu yadribuhu bihi ba bihi ne ba lahu ba ba za ya dribu bihi ba za su ga wani wanda shi ne yake kama dindufan yana duka da ita ba amma ga dindufan na dakar mutumin da ya so fita wa yatufu al-ina'u alladhi yashrabuna minhum minhum yashrabuna minhu ba minhum ba wa yatufu ina inau alladhi yashrabuna minhu alaihim wa la yarawna man yahmiluhu a gara ba minhum ba minhu sai su ga kwanan da suke shan abin sha a cikinsa yana zagaya amma ba za su ga mai daukan kwanan ba sai ya taso ya taso sai ya zo kusa da kai sai ka kama ka sha sai ka sake shi sai ya matsa kusa da kusa da kai sai ya kama ya sha sai ya sake shi amma ba a ganin waye yake taba to a yayin da suke yin wannan shaidan yana tarya musu cewa karama ce wa yakunu ahadun fi makanin faman nazala minhum indahu dayyafahu ta'aman yatim sai ga mutum yana wani guri ko a gidansa ko a wata unguwa ko a kasuwa idan ya yi baki ire-iren waɗannan suka zo gurinsa sai kawai ya ga abinci kaɓaki kaɓaki a gabansa ya ɗauka ya ba waɗannan mutanen su ci su ƙoshi su bashi sai ya rasa daga ina wannan abincin ya wa ya'tihim bi alwanin mukhtalifa ya zo musu da abinci iri iri amma ya rasa daga ina abincin yake mala yace wa zalika min ash-shayatin wannan shine sirrin shaytanin aljanu ne ta'tihi suke kawo masa shi min tilkal madinati al-qaribati daga ƙauyen da yake kusa da shi ko birnin da yake kusa da shi ba za a sata a kusa da gidansa ba domin za a fito ana cewa ah, tukunyar to ta bace a ce ah, tukunyar ai da an ta gaban to ba zai sato a kusa da amma garin ba sai ya je garin aljanna sai su sato a can tukwanan mutane duk sun tsora girkin su mana sun gama da abinci sai su nemi tukun ya sarata a ce din da an kawo ta ana ana hada hadar karama da ita aw min hako daga wani gari tasriquhu da za su sato abincin wata tihi bi su kawo masa shi wa hadhihi al-umur kathiratun inda man yakunu mushrikan irin waɗannan abubuwa na shaidanci da aljanu ke yi suna da yawa ga duk wanda ya zama mushriki ne aw na tasal iman ko mai tauyayyen imani min turki wa gairihim daga turkawa da wani wa inda tatar da gurin tatar kabilar tatar su ma suna da irin wannan tsafe-tsafe iri-iri daban-daban min alhaza alwa kafira suna da nau'uka da yawa da yawa irin wannan ibnu taymiya a cikin littafin as-safadiyya littafin sa as juz'i na daya shafi na 190 zuwa na 192 yayi ta kawo misalai daban-daban irin wannan wanda suka faru babu lokaci bare mu karanta وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا دعوا الشيوخ الغائبين والتغاث بهم فلهم من الأهوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع مع نوع جهل يحمل أحدهم فيوقف بعرفات من مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاز المواقيت ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا فإنهم أجل قدرا من ذلك وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال كتبتموني قالوا أنت لم تحج كما حج الناس أنت لم تتعب ولا ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يصاب الناس عليه ما حصل للحجاج وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض فرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله ودين الإسلام مبني على أصلين على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء وأن لا يعبد بما بما شرعه على لسان وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالإله هو الذي تألوه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمر أم أمره ونهيه وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والرسول واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر ضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء هوائجهم والأسباب التي بها يحصل ذلك هو هو هو خلقها وسيرها فهو مسبب الأسباب وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه وهو سبحانه لا يشغله سمعك لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات ألا تفنن لحاجات ولا يبرمه إلحاه الملحين بل يحب الإلحاء في الدعاء ya ce wa amma dakhiluna fil islam amma waɗanda suka shiga musulunci idza lam yuhaqqiqu tauhida amma ba su tabbatar da tauhidi ba ba a rasuli ba su tabbatar da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana ba su tsantsanta aqida su ba ba su tace ta ba sannan kuma ba sa riko da sunna bal da'aw shuyukha al-ghaibina bal sun rika kiran shehinan da ba sa tare da su wastaghasu bihim suka rika neman agaji wajen su fadahum min al-aqwal ash-shaytaniyyati nasibun to waɗannan ma su ma suna da wasu da ke irin na shaydana gwargwadon abin da ke tare da su wanda zai yarda da shaydan bi hasabi ma fihim mimma yarda shaytan gwargwadon abin da suke tare da shi wanda zai yarda da shaydan wato suna tare da abin da zai yarda wato na shaydana gwargwadon abin da suke da shi na yarda da shaydan wa min haula'i qaumun fihim ibadatun wa din ma'a nau'i jahlin mala yace daga ciki irin wannan akwai mutanen da suna da ibada suna da addini amma kuma akwai nau'in jahilci tattare da su suna san su bauta wa Allah amma akan jahilci akan rashin sani babu ilimi yuhmalu ahaduhum dayan su aljanu za su dauke shi fa yuqamu bi a tsayar da shi arfa daman ba za a ma ciccibe shi ba sai ranar arfa sai ranar da musulmi suka hau arfa sai kawai a ciccibe shi hakanan. sai a jefa shi a cikin arfa ma al-hujjaji tare da alhazai min ghairi an yufrima ba tare da yayi ihrami ba idan hada mawaqita idan ya biyo ta kan miqati yawan ma zai san an biyo ta kan miqati kawai yana cikin fifikin aljanu sai dai kawai ya bude ido sai gaishe tsundum a cikin alhazai ba a san wani jirgi ya biyo ba ta wace jiha ya taho wani local government ya biya aljanu ne suka kawo shi duk sun tsallake da sauran rukunan da ake na hajji shekaru sun je moshi arfa kaga tun daga nan zaka san su wasa suke da addini addini ai ba haka yake ba ai da ka'ida a je a dauke a ayi da baika ayi waye shi duk sun keta da wadannan abubuwa kawai sun jefa shi ko su cewa ah, tsoran shi ne da Allah da yawan ibada shi yasa mala'iku suka taimaka mishi ai da shi aka yi tsawon arfa bayan gashi kuna tare da shi kuma ya dawo ya ci naman layya wala yabitu bi muzdalifa kuma ba zai kwana a muzdalifa ba wala yatufu tawafal ifada kuma ba zai yi tawafin ifada ba wato tawafin hajji ba zai yi ba daga arfa daga nan za su dauke su jefa shi a arfa daga arfa su jeho shi da tasu haka duk sun ketare waɗannan abubuwa kaga haske da hankalinsa kuma suna jefa shi arfa din ne dan ya cewa addini ne dan ba addini bane ba jefa shi ba aka jefa shi arfa to kaga sai kare yadda addini bai san kuma an hargitsa masa addinin ba saboda sun san ba haka Allah yake sa a hajjin ba za ka ba za su kara dilmiyar da shi shi kuma jahili sai kara yadda cewa ita ce ta sa kai masa haka ai su na Allah ne wa yazunnu annahu hasala lahu bidhalika amalun salih ya rika san cewa yayi aiki na kwarai da haka wa karamatun azima ya samu wata babbar karama min karamatul awliya daga karamar waliyai saboda haka shi ma ahlul dahili wala lamu anna hadha min tala'ub ash-shaytani lahu amma ba zai fahimci cewa wannan wasa ne da wasa ne da hankalinsa dan yake yi ba fa inna mithla hadha al-hajj laysa mashru'an wannan hajjin bai dace da shari'a ba wala yajuzu bi ittifaq ulama al-muslimin kuma babu wani malami cikin malaman musulmi da ya taba cewa wannan ya halatta duk malaman musulunci kowace irin mazhaba yake bi ya yadda wannan ba hajji bace amma shi saboda jahili bai ma san wata mazhaba ba shi je yake ma karama ya samu wa man zanna anna hadha ibadatu wanda dai yayi tsammanin cewa ibada yayi wa karamatu li awliya irin wannan karama ce ta waliyan Allah mana yace fa huwa dalun jahil wannan batacce ne jahili mala ya buɗe wuta batacce ne jahili ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا كيف ba za ka taɓa ji a tarihi an ce maka ga wani annabi an kai shi hajji ba a doron bayan aljanna ba za ka taɓa jin haka ba ba za ka taɓa jin wani sahabi ba an ce maka a bayan aljani yake zuwa haji shi baya fitar sama daga gida sai ya karya da safe ranar arfa sannan ya je a yi hawan arfa da shi ba za su taɓa jin wannan ba fa innahum ajallu qadaran min zalika sun fi karfin haka martabar su da darajar su da matsayin su a gurin Allah ya fi karfin a ce suna yana wauta din don wannan wauta ce da jahilci da rashin sanin inda aka sa gaba mana ce wa qaddarat hadhihi al-qadiyya li ba'd man ubida irin wannan abu ya faru ga wani wanda aka yi masa irin wannan dagogo dagogon wa ta'ifatun da wasu mutane tare da shi muridansa kenan min iskandariya daga iskandariya cikin masar daga can wai aka cafe shi ila arafa aka jefa shi arfa fara'a mala'ikatan tanzilu sai ga mala'ikuna sauka wa taktubu asma'ul hujjaj ana rubuta sunayen alhazai waɗanda suka suka yi hajji a shekarar za su samu za su samu ladansa a gurin Allah fa qala sai cewa katabtumuni ko rubuta da ban ga ban kalu suka ce ta lam hujja ai kai ba hajji ka zo ba kamar hajjan nasu kamar da mutane suka zo sai bacci yayi yana gangadi kawai sai ga kamar abin gashi na faruwa mala'iku na rubuta sunaye kai ya sunan ka ne waye wani daga local government ga yace ni fa ga nan ba rubuta ni ba suka ce to ai kai ba hajji ka zo ba anta lam ta'ab wa lam tughrin kai baka sha wahala ba kamar yadda waɗannan suka sha baka dauki irami ba kamar yadda suka dauka ولم يحصل لك من الحج الذي يصاب يصاب الناس عليه ما حصل للحجاج baka samu irin baka yi abinda za a sakan ka maka kan sa baka da sauran alhazai suka yi wa kana ba'du shuyukh qad tuliba minhu talaba minhu ba'du haula an yahujja ba'hum irin waɗannan yan hajjin aljanu din sun taɓa zuwa ga wani gurin wani malami suka ce suna so ya bi su a tafi hajji amma a doron bayan aljanu da ko kun je wannan hajjin kun yi ajjin banza ba zai sauke muku faradi ba li'annakum lam tahujju kama amara Allah wa rasuluhu don ba hajji kuka je kamar yadda Allah da manzon suka ce ai hajji ba wannan hajjin wani aljani ce to kai yanzu da a ce irin mutanen nan su ba su kai yanzu ya tsaya da an wa dinul islam mabniun ala aslai addinin musulunci an gina shi akan jigo guda biyu ala an yu'badallaha ala an yu'bada Allah wahdahu la yushraku la yushraka bihi shay'un an gina shi akan abautawa Allah shi kadai kada a yi shirka da shi wannan janibin tauhidi kenan tsantsanta tauhidi da bauta ga Allah wa ala an yu'bada Allah bima shara'ahu ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bangare na biyu ko tushe na biyu an gina addinin musulunci akan abauta wa Allah amma da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta wannan kaga shine da ittiba an tsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an tsanta tauhidi ya kore dukkan shirka an tsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kore dukkan bid'a saboda haka in aka ce ahadu sunna shine wanda ya tsantsanta tauhidinsa babu shirka a ciki sannan kuma ya tsantsanta biyayyarsa babu bid'a a ciki wa hadani huma haqiqatu qawlina wannan kuma shine haqiqanin ma'anar fadar mu ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha shine bangaren tauhidi din wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma shine bangaren tajridul mutaba'a tsantsanta biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fal ilahu idan aka ce al ilahu abinda yake nufi da larabci huwa allazi ta'alahu al qulubu ibadatan wasti'anatan wa shine wanda ta'alahu al zukata ke bauta masa ibadatan ta fuskar ibada wasti'anatan da ta fuskar neman taimako da tallafi wa mahabbatan da ta fuskar soyayya wa ta'ziman ta fuskar girmamawa wa khawfan da tsoro wa raja'an da fata wa ijlalan da kambamawa wa ikraman da karramawa wallahu azza wa jalla lahu Allah mai girma da buwaya yana da wani haƙƙi la yashrakuhu fihi ghayruhu babu wani wani kowane ne wanda zai yi tarayya da Allah a cikinsa fala yu'badu illa Allah babu wani da za a bautawa ya cancanci a wannan bautar sai Allah wala yud'a illa Allah babu wani da za a kira da sunan addu'a ya cancanci a yi masa wannan kiran da sunan addu'a sai Allah wala yakhafu wala yukhafu babu wani da za a ji tsoro tsoron da ya cancanta a ji wa Allah sai Allah wala yuta'u illa Allah babu wanda za a tsantsanta da a gare shi sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah war rasulu sallallahu alaihi wasallama huwa al-muballighu anillah manzo kuma sallallahu alaihi wasallama shine mai isar da saƙo daga Allah muballighu anillahi ta'ala amrahu shine mai isar da umarnin Allah wa nahyahu da hannun ubangiji wa tahlilahu wa tahrimahu da halattawarsa da haramtawarsa fal halalu ma halalahu halal shine abinda Allah da manzansa suka halalta wal haramu ma haramahu haram shine abinda ya haramta wad dinu ma shara'ahu addini shine abinda ya shar'anta wal rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama wasitatun wasita ne tsani ne bainallahi wa bain khalqihi tsakanin Allah da halittarsa a wajen me yake tsani fi tabligi amrihi wa nahyi wajen isar da umarnin Allah ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wa nahihi da hanin Allah kar ku yi kaza ku bar kaza kada ku kusanci kaza wa wa'dihi da alkawarinsa na ni'ima wanda ya kaza sa gidan aljanna wa wa'idihi da alkawarin Allah na narko wanda ya saba wa Allah yayi kaza yayi kaza sakamakon su jahannama annabi shi ke isar da wannan wata halilihi da halattawar Wata wa tahrimihi da haramta wasa wa sa'iri ma ballagahu min kalamihi da duk abin da manzo sallallahu alaihi sallama ya isar na daga maganar Allah <coughs> saboda haka annabi sallallahu alaihi sallama matsayinsa darajarsa martabarsa shine wasuɗa ne tsakanin halittar Allah da Allah mahalicci shi ke isar da dukkan wani saƙon da Ubangiji ya zartar zuwa ga halittar Allah shi ke ɗauko wannan sakon ya isar a gurinsa ne za a ji wannan sakon babu kuma wani wanda yake da wannan martabar shi ma ya ce da kai Allah ya gaya masa kai kaza kai kaza a'a annabi ke da kadai ke da wannan ke da wannan martaba ke da wannan mukamin wa amma fi ijabati du'a amma wajen ansa addu'a ga wanda yayi addu'a ya roki Allah wa kashfil bala'i da yaya bala'i wal hidayati da shiryarwa wal igna'i da wadatarwa wa ke yin waɗannan ayyuka fallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki huwa alladhi yasma'u kalamahum shine ke jin maganganun halittarsa wa yara makanahum yake sane da ina suke wa ya'lamu sirrahum wa najwahum yake sanin sirrin su da ganawarsu wa huwa subhanahu qadirun ala inzalin ni'am ubangiji Allah mai girma da buwaya shike da iko shike da kudura ne saukar da ni'imomi wa izalati dharari was safar shike da iko ya kawar da cututtuka ya kawar da dukkan wani abu mai cutarwa dukkan wata cuta Allah ke da iko ya kawar da ita min gairi ihtiyajin minhu ba tare da yana da bukata ba ila an yu'arrifahu ahadun ahadu ahadun ahwala ibadihi baya bukatar wani sai ya sanar da Allah halin da bayinsa suke ciki ubangiji ya sanar da dukkan wani hali da bawa yake ciki baya bukatar wanda zai je ya gaya masa yau bayan suna bukatar kaza a gurinka don haka a yi musu ko bayan ka suna cikin wani bala'i a kawar musu da wannan bala'i suna bukatar taimako iri kaza a yi musu wannan taimako kamar yanda masu mulki masu sarauta a duniya ke da bukatar wanda zai zo ya gaya musu halin da mutanen su suke Allah baya da wannan Allah ya san me kuke faɗa ya san bukatunku ya san addu'arku ya san me kuke so ya san me yake damun ku domin ya yaye muku ya san me kuke bukata domin ya baku haka baya bukatar wasuɗa akan waɗannan abubuwa wasuɗa da ya sa tsakaninsa da halittarsa ita ce wasuɗa ta isar da sakonsa ba kowa yake da martaba da alfarma Allah ya aiko mala'ika ya gaya masa sako ba ko Allah ya yi magana da shi baki da baki a'a ba kowa ke da wannan martabar ba Allah ya zaɓi wasu mutane ya sanya sakonsa a hannunsu su su je su gaya muku ga abin da yake so ga abin da baya amma duk ku dukkan abubuwan da kuke so ku kuma ku nema kai tsaye gurin Allah anan bai sa muku shamaki ba min ghairi ihtiyajin minhu ila an yu'arrifahu ahadun ahwala ibadihi ubangiji baya bukatar wani sai ya sanar da shi halin da bayansa suke ciki aw yu'inahu ala qada'i hawaijihim ko wani da zai taimaka masa a bisa ya biya bukatun bayansa a ce sai ya tura wani domin a je a yi wannan aikin mutumin nan na iya yi na iya kin yin yi ko kuma ya yi ba yadda Allah yake so a yi ba kamar yadda muke gani ga masu mulki sai sun nemi wanda zai yi aikin bayan sun ji bukatar kuma su ba lalle bane su ana bukatar a gidan rutsatsi kaga shi ba zai iya zuwa gina maka burtsatsai da kansa ba dole ya nemi wanda zai ba wa aikin ya nemi wanda zai sa a ce a fitar da kuɗi a ba masu aiki masu kwangila a yi kwangila da su a samu leburori a samu injina a yi waye a yi waye Allah ba buƙatar wannan in zai taimaka maka ba buƙatar wani sai ya taimake shi akan ya zai taimaka maka ta yadda za a iya cin nasara kuma za a iya tasgaro wani lokaci za mu ji shugabanni na kokawa sun ce a yi kaza a yi kaza amma wanda aka ce ya yi din yaƙi ko ya yi ba yadda ake so ba ko ya yi ya lalace ubangiji baya bukatar haka wal asbab allati biha yahsul zalika huwa khalaqaha wa tayyara duk asbab duk sababba wanda ta hanyar su ne zaka samu cimma bukatar ka ubangiji shi ya halicci abun shi ya hore abun ka bukaci ubangiji ya tallafa maka gidanka babu abinci kana yin addu'a ka gama addu'a kenan ka fita sai kawai wani ya kira ka yace ga wasu taimako da aka ce an rarraba mu sai kawai ya sauke maka wasu buhunan abinci wane ne ya hore wannan abincin Allah wane ne ya yassara wannan hanyar Allah ko da kuwa ya sanya silar da sababin ta hannun wannan mutum fa huwa musabbibul asbabi shine mai sabab da sababba shi kansa sababin ubangiji ke sababta shi dukkan wani sababi to akwai wani sababi a bayansa dukkan wani sababi to wani sababi ne kuma ya haife shi amma sababi na karshe shi ne Allah in ka ce abinci abincin nan ba ba lalle ne kai ka nuna shi kai ka noma shi ba kaddara kai ka noma shi kai ka shuka shi amma ba kai ka fito da shi daga tsiro ba kaddara ka ci ai ruwan sama ne aka yi shi yasa ya fito waye ya ruwan sama hadari ne ya haɗu sai ruwan saman ya sauka waye ya fito waye ya kawo hadarin a iska ce da zafi suka haɗu suka wane ne yayi iskar wane ne yayi zafi kaga duk karshe dai sai an tike akwai musabbibul asbab saboda haka al asbab suna wato wato tata'addad suna zama da yawa amma za su fike ne zuwa ga sababi guda ɗaya shine Allah wa huwa al-ahad shine ɗaya tal tilo wanda babu na biyunsa, as-samadu wanda ake nufasta da bukatu duk wata bukata zuwa gare shi ake nufa allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a kuma haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani wanda yake tamkarsa ba wani wanda yake kini gare shi yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda duk yake cikin sammai mala'ikun da Allah ya halitta dubban dubata ko miliyoyin mala'iku da Allah ya cika sararin samaniya da su shi suke roƙo wal ard da wanda yake kan doran ƙasa da wanda yake cikin teku wanda ita ma duk tana cikin doran ƙasa din da wanda yake cikin kwazazzaban duwar wasu da wanda yake kan itatuwa duk Allah suke roƙa kullu yawmin huwa fi sha'n kullu yawmin huwa fi sha'n kullum ubangiji yana cikin sha'ani ya ansa addu'ar wannan ya karba addu'a wancan, ya ɗaukaka wannan ya yi kasa da wannan ya ba mu wannan ya kwace wannan ya ba wannan lafiya ya hana wancan lafiya ya ba wancan arziki ya kwace arziki daga wancan ya ɗaukaka wannan ya ba wannan mulki ya kwace mulki daga wannan ubangiji kullun cikin wannan aiki yake fa'alus samawati yas'alunahu na sama gaba daya Allah suke roƙo wa alul ardi yas'alunahu nanan doran kasa gaba ɗaya Allah suke roƙo wa huwa subhanahu la yushkiluhu sam'u kalami hadha an sam'i kalami hadha sauraron maganar wannan da addu'ar sa baya shagaltar da shi ya kasa sauraron kuma wannan me yake cewa kai malami ne a aje maka mutane a ce su samma'a maka karatu kowa ya karanta kana ji kana gyara musu an aje maka mutum uku nan mutum uku nan sai su rikita ka na haka sai wani ya ta bargaza yana wuce baka san yayi ba wala yughallitu ikhtilafu aswatihim sabanin saututtukan su wani sautin sa mai kauri wani sautin sa sirere wani tsakatsakiya wani wani sautin mace wani sautin namiji wani sautin yaro kankani wani tsuntsu wani dabba wannan duk baya sa ubangiji ya samu rikicewa haka nan sassabawar harsunan wani yana yi da hausa wani da turanci wani da inyamuranci wani da filatanci wani da yarabanci wanda kowa ya yi da harshen da yake ji wani da harshen tsuntsaye a tsuntsaye ma wanda harshen tattabaru wanda harshen kaji wanda harshen kowa da harshen sa kana jin harshen tattabara daidai yake da harshen kowa da yaran sa to duk wannan baya rikita ubangiji a lokaci guda bal yasma'u dajidal aswat yana jin hayaniyar dukkan wani sauti duk sanda ake hayaniya kowane sauti yana jin shi a karan kansa bis tilafin lugat da sabanin wato harsuna daban-daban ala tafannunil alhajat da kuma bambantuwar bukatu kai bukatar ka daban kai wancan daban wancan daban wannan daban wannan arziki ke wannan kuma yana san a bashi gida wancan mota wancan kuma aure yake nema wancan lafiya yake nema wancan da yake nema wancan kowa da bukatarsa sa wala yubrimuhu ilhamul mulhi sannan nacin masu naci baya tashi ya kosa ka san naci a yi ta maka naci kai wanda ya ce naci wallahi na ce zan baka zan baka zan baka ka ce naci wallahi ka dan rusu ka dan rusu tsahir ta mun bana tunda nayi maka alƙawari ai baka to shi Allah ya fi son kai naci bal al ilhaha bid du'a'i shi Allah natin yake so ka riƙa yi addu'a in ma ba ka yi to ka bar abin da yake so Allah ya zabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdab Allah shi yake in baka cewa ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni amma dan adam lokacin da ka cika ba ni ba ni ba ni ba ni to zai fusata وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى غير ذلك من مسائلهم فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي أني, أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلم يقل سبحانه فقل بل قال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي وقال to an ce da hadari ba sani ba zai kyale mu karata to ba za mu tafi a haka guje kun san cewa daman ibnu taymiya ya waɗannan bayanai a baya saboda haka rufewa ce yake yi tare ta hanyar tana muku abin da ya gabata malam yace wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim idza sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama alal ahkami umira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi ijabati sahabbai sun kasance idan suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da hukunce hukunce sai a umarci manzo ya ansa musu sai a ce ka ce da su kamar yadda Allah yake cewa yas'alunaka alal ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj suna tambaye ka game da jariran jinjirayen wata ka ce su waɗannan jinjirayen wata lokuta ne da ubangiji ya sanya wa mutane kuma lokuta ne na hajji kaga sai aka ce kul ka ce haka nan wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al'am suna tambaye ka me za su ciyar ka ce rara abinda yayi saura daga bukatun yas'alunaka 'ala ash-shahri al-haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir suna tambaye ka game da wata mai alfarma yaki a cikinsa ya halatta ko bai halatta ba kace ce kul ka yaki a cikin sa babban abu ne ila ga da zalika min masailihim da ire-iren tambayoyin su irin wannan dewa kowace za a za suka tambaya sai Allah ya ce kace ma'ana sai ya bashi umarni ya sanya shi wasuɗa tsakanin shi da su akan hukunce hukunci amma da aka zo batun addu'a tunda nan babu wasu da wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun babu faqul a harkar hukunce hukunce akwai wasiɗa sai abin da muka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a harkar addu'a babu wasiɗa tsakaninka da Allah kai tsaye da haka babu faqul sai aka ce kawai fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an idan suka tambaye na suka tambaye ka game da ni to ni kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni ya roke ni falan yaqul subhanahu faqul anan Allah bai ce faqul ba bal qala ta'ala fa inni qaribun ujibu da'wata da'i fa huwa qaribun min ibadihi ubangiji kusa yake da bayansa kama kala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi lamma kanu yarfa'una aswatahum bizikri wa du'a yayin da sahabbai suka rika daga miryarsu suna zikiri suna addu'a fa kala sai annabi ya ce da su eh da ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba da haka sai kun daga murya wala za'iban ba wanda baya tare da ku kuke kira ba balle ku ce ku daga murya dan ya jiyo ku inna ma tad'una sami'a wanda kuke kira ba wani bane face mai ji ne qariban kusa yake da ku innal ladhi tad'unahu wannan da kuke kira aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ya ya kusa abin da fi kusanci da ku sama da kusancin wuyayen dabbar ɗayan ku gargare shi kuna kan dabbobinku yadda dabba ɗayan ku take kusa da shi to ubangiji ya fi kusanci da shi haka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila salati fala yataqanna qibala wajhi annabi yace idan ɗayan ku ya tsaya a sallah kada ya tofar da yawo gabansa fa inna allaha qibala wajhi domin ubangiji na gabansa wala an yamini kada ya tofar a damansa fa inna an yaminihi malakan domin mala'ika ne a damansa walakin an yasarihi ya tofar a hagunsa wa ta tahta ni kuma karkashin diddigensa kaga a lokacin babu shimfiɗa a masallaci idan har ta kama sai ka tofar da yawo ka tofar a karkashin kafar ka taki amma yanzu ka tofar da yawo a masallaci wa hadha alhadith fi sahihi wannan hadisin yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim min min ghairi wajhin ta fuskoki daban-daban wa huwa subhanahu fawqa samawati ala arshi ubangiji yana saman samansa a bisa al'arshinsa inin min khalqihi yana raba da halittunsa ba a fare yake anane yake da halittunsa ba laita fi makhluqati shay'un min zati babu wani zatin ubangiji hade a kudu da halittunsa wala fi zati shay'un min makhluqati babu wani abu cikin halittunsa da ya haɗu ya kudu da zatinsa ubangiji bai kudu da zatin wani maluki ba wani maluki bai kudu da zatin Allah ba babu hululi babu ittihadi a musulunci wa huwa subhanahu ghaniyun 'anil arshi ubangiji kuma ba wadatar al'arshi ta sa ya daidaita gare shi gare akan sa ba a'a shi wadatacce ne ga barin wadatacce ne ga dukkan wasu halittunsa la yaftaqiru ila shay'in min makhluqatihi ba ya da bukatuwa zuwa ga wani halitta daga cikin halittunsa bal huwa al-hamilu bi qudratihi al-arsha wa hamalat al shi ke dauke da kudararsa yake dauke da al-arshi kudararsa take ɗauke da mala'ikun da ke ɗauke da al wa qad ja'ala ta'ala al'alama tabaqatin Allah ya sanya duniya hawa bayan hawa hawa akan hawa wa lam yaj'al a'lahu muftaqiran ila asfalihi wani akan wani wani akan wani amma bai sanya sama na da bukatuwa zuwa ga ƙasa ba fasama'u la taftaqiru hawa sama ba ta da bukatuwa zuwa ga iska kakka ce iskar nan ita ce ta tokare sama shi yasa ta faɗo ba sama zaman kanta take iska zaman ta kanta take wal hawa'u la yastaqiru ila al iska ba ta da bukatuwa zuwa ƙasa kakkace iska ita ce ta tokare ƙasa ƙasa ita ce ta tukari iska a'a fal aliyu al'a'la mai girma maɗaukaki mafi ɗaukaka rabbu samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa safa nafsahu bi qawlihi ta'ala ya sifanta kansa da faɗarsa. da faɗansa yace wa ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma shirkun yace ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba alhalin kasa gaba daya jimkarsa ce ranar gobe kiyama sammai duka a naɗe suke a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi tsarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke shirka da shi jallu wa a'zamu ubangiji mai wannan sifa shine yafi girma yafi ɗaukaka wa agna shi yafi wadatuwa wa a'la shi yafi ɗaukaka min an yaftaqira ila shay'in bi hamlin aw ghairi hamlin ya buƙatu wani abin da zai ɗauke shi ko kuma ba zai ɗauke shi ba baya da buƙatar wannan bal huwa al-ahadul samadu alladhi lam yalid wa lam yulad shine ɗaya kwal wanda bai haifa ba wanda ake nufarsa da bukata bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da tamka alladhi kullu ma siwahu muftaqirun ilai wanda kowane abu wanda ba shi ba mai bukatuwa da zuwa gare shi wa huwa mustaghnin an kulli ma siwahu kuma shi ya wadatu gabarin kowa ba ya da bukatuwar kowa mara yace wa hadhihi al-umur waɗannan al'amura waɗannan abubuwa mabsutatun fi ghairi hadha mawdi duk yayi bayanin su filla filla a wasu gurare kaga anan kenan duk yana baka alaƙoran قد تبين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولا Tauhidi ya fito فتو wanda shi ne Allah ya aiko da manzansa da shi kaulan wa amalan a faɗa da baki sannan kuma aikata a aikaci fa tauhidul qawli tauhidin da zaka faɗa da baki ka kudirce da zuciya shine wanda ya zo a cikin suratul ikhlas fi misli suratul ikhlas misli suratul ikhlas kamar suratul ikhlas qul huwallahu ahad har zuwa karshen ta tauhidi ne qawli wa tauhidul amali tauhidi kuma na aikace shine qul ya ayyuhal kafirun domin a lokacin bara'a kake ba za ka yi aiki irin nasu ba Allah kawai za ka bautawa haka akwai tauhidi amali shine tauqauli shine wanda qul huwallahu ta kunsa tauhid al'amali shine wanda qul ya ayyuhal kafiruna ta kunsa wani hada kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u bi hatayn suratayn don haka ya zama manzo sallallahu alaihi wasallama yana karanta waɗannan surori guda biyu fi raka'atay al-fajr wa raka'atay at-tawafi a raka'o'i guda biyu na asubahi da raka'o'i guda biyu na dawafi bayan ya gama dawafi rako'i biyu da zai yi yana karanta qul huwallahu da kuma qul ya ayyuhal kafirun <coughs> wa qad kana aidan yaqra'u fi rak'atay al-fajr wa rak'atay at-tawaf hakanan kuma ma yana karantawa a rak'atay al-fajr ko rak'atay at Tawafi rak'o'i biyu na tawafi hakanan yakan karanta qulu amanna billahi وما أنزل إلينا أتكين سورة البقرة وفي الركعة الثانية ركعة بكم يكرنت قل يا أهل kitabi تعالوا ila kalimatin sawa'in bayna dawa bainakum wanda take cikin suratu ali imran ta farko ta kunshi tauhidi kauli ta biyu kuma ta kunshi tauhidi amali fa inna hataini al-ayatayn fihi ma dinul islam waɗannan ayoyin guda biyu sun kunshi addinin musulunci duka wa fihi mal imanul qauli wal amali a cikin su akwai imani na aikace akwai imani na magana akwai imani na aikace fa qauluhu ta'ala amanna billahi wa ma unzila ilayna wa unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub har zuwa karshen aya ya al-iman al-qawli wal islam ya kunshi imani na magana imani da Allah imani da abinda Allah ya saukar imani ne na firici imani ne na kudircewa a zuciya wa qauluhu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum har zuwa karshen aya shi kuma ya yatadammanu al-islama wal amali ya kunshi musulunci da imani na aikace fa a'zamu ni'matin an'ama Allahu ala ibadihi al islam wal iman mafi girman ni'imar da Allah yayi wa bayansa ita ce musulunci da imani wa huma fi hatayn al kuma su ne waɗanda ayoyin nan guda biyu suka kunsa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu sai ka karanta karshen فهذا آخر السؤال والجواب التي أجيبت أعظمت إراده هنا بألفاظه لما اشتملت عليه من المقاصد المهمة والقواعد الناتئة في هذا الباب مع الاختصار فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد والله أعلم malam yace fa hadha akhir su'ali wal jawabi wannan shine karshen tambayar da ansar alladhi ahbabtu iradahu huna wanda na so in kawo shi anan bi alfazihi da lafuzzansa kun san a can bayan ya gama tushen littafin sai ce an taɓa yi masa irin wannan tambayar a masar kuma ya rubuta ansa ga ansar zai koro mana to ita ce nan yake faɗa yace to wannan shine karshe na kawo shi anan saboda abin da ya kunsa من المقاصد المهمه نو muhimma na wasu abubuwa manufofi waɗanda suke masu muhimmanci ده qawaid ماسو da ka'idoji masu amfani fi a wannan babin da ake ta artabu da gumurzu a kansa ma al ikhtisari tare da takaitawa to abin da muke yi a takaice wajen shekara uku muna karatun nan amma malam ya ce a takaice yake mana shi fa inna tauhida huwa sirrul qur'an wa kutubul iman yace tauhidi shine sirrin imani shine kuma sirrin Alƙur'ani shine sirrin alqur'ani shine sirrin littattafan da suka zo da imani littattafan Allah duka wa tanwi'ul ibarati bi wujuhid dalalati kawo maganganu daban-daban da za su ɗauki da hujjoji daban-daban min ahammil umuri yana daga cikin al'amura masu muhimmanci a kawo maka hujja da irin wannan salo a sake kawo maka ita ta wani salo daban a kawo maka ita ta wannan bangaren a fito maka ita ta wannan bangaren ce wannan yana da muhimmanci kwarai wa anfa'i halil ibad kuma yana da amfani ga bayi sai masalihil ma'ashi wal ma'adi a maslahatu ta duniya da ta lahira wallahu a'lam tammal kitabu walillahi alhamdu wa minnatuh الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات da fatan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana kuskure mu ya bamu gyara abinda muka faɗa na gaskiya Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da shi ya bamu ikon kira zuwa gare shi ya bamu ikon wayar da kawayar mutane kai a sa abinda duk muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu ya kuma ganar da mu kurakuran mu domin mu gyara shi kuma wannan mai wannan littafi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa ya haskaka kabarinsa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa Allah madaukakin saki ya haɗa mu da shi a ranar gobe kiyama a cikin farfajiyar aljanna tare da annabawa da siddiqai da shuhada waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da sauran salihai ga baki ɗaya waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen kafa wannan majalisi da kuma haifar da irin wannan albarka tun daga kan wanda ya gina wannan guri da kuma shi kansa marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda shi ne asalin tushen assasa albarkatun da suke gudana a wannan guri Allah madaukakin sarki ya kai masa ladan abin da muka karanta a wannan guri a kabarinsa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa Allah madaukakin sarki ya alkinta bayansa ya alkinta iliminsa ya ci gaba da rubuta masa lada har zuwa ranar da Allah madaukakin sarki zai tara mu tare da shi da sauran annabawa da siddiqai da shuhada waɗanda kuma suka yi yi laifin kashe shi suka yi sababin ɗaukaka matsayinsa Allah maɗaukakin sarki ya yi musu sakayyar da ta dace da matsayinsu Allah madaukakin sarki tozarta su ya wulakanta su Allah madaukakin sarki ya kace kace da su tun a nan duniya ya nuna kaskanci a kansu ya nuna mana kaskanci a kansu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai sati na gaba insha Allah za mu fara da karatun wani littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jinkiri mai amfani sabbihi ya faɗa mana cewa